d'un programme en rediffusion sur VO. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Sulaimu Muni Barma ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake shigowa a shirinmu na karshe a yau Alhamis 15 ga watan Yunin 2023. bayan labaran duniya za a ji cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya nada wasu masu bashi shawara na musamman a yayin da hukumar dss ta damke shugaban hukumar efcc abdulrashid bawa sa'o'i kaɗan bayan dakatar da shi daga aiki haka kuma a najeriya yawan mutanen da suka rasu a hatsarin jirgin ruwan da ya afku a ranar litinin din da ta gabata a yankin fatigi na jihar kwara ya haura ɗari yayin da ake ci gaba da neman mutanen da abin ya ritsa da su sannan sai rahoto na musamman kan wasu bayanan da binciken rahoton cibiyar afrobarometer ya gano a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula a najeriya kamar kowace ranar alhamis abdulwahab muhammad zai shigo da labarin wasanni amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe rundunar sojan koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango samfurin ballistic a gabar tekun gabashin kasar a yau alhamis a cikin abin da pyongyang ta yi gargadin cewa zai zama ba makawa martani ga atisayen harbe-harbe da sojojin seoul suka gudanar da safiyar yau tare da sojojin amurka kaddamar da harba makamin na koriya ta arewa shine na baya-bayan nan a cikin jerin wanda ta yi a wannan shekara a watan da ya gabata ta yi rashin nasara wajen harba tauraron ɗan adam na leƙen asiri harba makamin mai linzami na baya-bayan nan da koriya ta arewa ta yi ya zo ne a daidai lokacin da mai baiwa shugaban ƙasa amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa jack sullivan ke birnin tokyo domin ganawa da takwarorinsa na japan da koriya ta kudu sullivan ya gana da cho tae-yong na koriya ta kudu da takio akiba na japan inda suka tattauna game da shirin makami mai linzami da koriya ta arewa ke yi na tsawon shekaru amma ƙoƙarin ganin koriya ta arewa ta yi watsi da shirin na kera makaman nukiliya bai amfani ba da yake magana gabanin taron farfado da ukraine na mako mai zuwa a birnin london na ƙasar birtaniya shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce ƙasarsa za ta sake gina komai ta maido da komai Shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa Rafael Grossi ya ɗage ziyarar da ya shirya zuwa tashar nukiliya ta Zaporizhia ta ƙasar Ukraine a jiya Laraba saboda dalilai na tsaro. Sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa yau Alhamis cewa yakin da ake yi a ƙasar Ukraine ya nuna buƙatar tsayawa tare da Ukraine da kuma ci gaba da ba da tallafi. Stuttgart ya shaida manema labarai yayin da ya isa hedkwatar kungiyar tsaro ta NATO cewa bayan kaddamar da farmakin da aka daɗe ana sa ran Ukraine ta samu nasara tare da 'yan tadda inda aka mame daga dakarun Rasha a lokacin wani kazamin fada. Mummunan yakin kasar Sudan ya shiga wata na uku a yau Alhamis yayin da kashe wani gwamna ya zama wani sabon rikici a yankin Darfur da ke yammacin kasar. Tun a ranar 15 ga watan Afrilu, sojojin ƙasar karkashin jagorancin abdulfatah al-burhan da kuma dakarun rsf karkashin jagorancin tsohon mataimakinsa muhammad hamdan dagalo suka shiga cikin fada da ya lalata daukacin unguwannin babban birnin ƙasar khartoum nan da nan fada ya bazu zuwa larduna musamman na dafur kuma ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 1,800 a cewar sabbin alkalma da arm conflict location da event data project suka fitar daga watan jiya burhan ya zargi dakarun rsf da kashe gwamnan jihar dafur ta yamma hamis abdullah abakar a wani hari na yaudara a ranar laraba an kama abakar kuma daga baya aka kashe shi bayan ya yi kakkausar suka ga dakarun sa kai a wata hira ta wayar tarho da wani gidan talabijin na saudiya. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai fagen rahotanni ga dukkan alamu tsugunne ba ta karewa abdulrashid bawa dakataccen shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc ba wanda sa'o'i kaɗan bayan shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya dakatar da shi hukumar dss ta damƙe shi daga abuja wakilin muryar amurka umar faruk musa ya aiko mana rahoto inda za ku kuma ji cewar shugaban ƙasar ya naɗa masu bashi shawara na musamman takwas daga cikin 20 da majalisar ƙasa ta amince masa ya naɗa a halin da ake ciki dai abdulrashid bawa wanda bola ahmed tinubu ya ce a dakatar daga mukamin na shugaban hukumar efcc yana ne yana fuskantar dogayen tambayoyi da bincike na kwakwab daga hukumar tsaron ƙasa ta dss inda aka ce jami'anta suna nan suna bin daki-daki abubuwan da ake zargin ya tafka ba daidai ba ko da ke kakakin hukumar ta dss dr afunayan bai hito fili ya bayyana jerin zarge-zargen da ake yi wa abdulrashid bawa ba na tuntuɓi mai sharhi kan al'amuran yau da kullum muhammad ibrahim gamawa domin in ga irin fasarar da zai yi wa wannan mataki da hukumar dss ta yi na tsare abdulrashid bawa ta ne masa bincike inda yake cewa dama shine alkawari cewa da an mulki zai kama waɗansu gwamnati gwamnoni wayanda yake da korafi a kansu to kuma bisa kaddarar da ta riga fata sai ga shi kuma an fara kama shi kafin a kama kowane gwamna wannan kuma ya nuna maka cewa gwamnatin bola tinubu ta zo da azaman duba cikin gida kafin ta duba waje to wannan dai wani ci gaba ne domin da zarar an kama wanda yake da korafe-korafe akan jama'a shi ma aka samu nasa za a tambaye shi akan korafin da aka yi a kansa kuma sannan zai ba da korafin waɗansu. a fahimtar ka zai samu a masa adalci ganin cewar kila kusancin shi da gwamnatin tsohon shugaba muhammadu buhari ne kila ya ja waɗansu bita da kulli da ake ganin ake nema a yi akan shi kusanci da gwamnatin buhari ba laifi ba ne a dokokin najeriya abin da za a ginda ya masa cewa kayi kaza kayi kaza saboda haka kazan da ake zarginsa wanda ya saba ma dokokin najeriya idan an tabbatar da bai yi su ba dole a sake shi haka kuma na san shi ma ya kakama mutane a ɗaure su ba ne domin kusancinsu da gwamnatin janatan da ta mulka masa mulki ba dokokin najeriya cewa suka yi ya saba waya ci amanan wa waye saci kuɗin kasa waye abin da ba daidai ba. A daidai lokacin da ake gudanar da binciken kwakwaf akan Abdulrashid ba a hannun hukumar DSS shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ba da jerin sunayen mutane takwas daga cikin mutum ashirin da ya nemi majalisa ta amince masa akan masu ba su shawara ta musamman akan al'amura daban-daban ya ba da sunayen mutane takwas da suka hada da Mr. Dele Alake wanda zai ba shi shawara akan sadarwa da tsare-tsare. da malam ya udarazo wanda zai ba da shawara ta musamman akan abubuwan siyasa da kuma mu'amala ta bangarorin gwamnati da mr wale edun wanda zai ba da shawara akan al'amuran kudade da tattalin arziki da sauran sunayen mutane guda biyar akan haka ne malam mamun sale mai sharika al'amuran yau da kullum yake ganin cewa wannan naɗe-naɗen da bola ahmed ya fara ya fara da kafar dama domin ana ganin mutanen kirki ne ya zakalo domin su taya shi wannan aiki na shugabancin najeriya inda yake cewa to gaskiya waɗannan mutane guda takwas a matsayin masu ban shawara a fannoni da dama ya nuna cewa yakan duba kwarewa da kuma alaka da waɗanda suka yi wahala lokacin yakin neman sa idan ka ɗauki kammalan nuhu ribadu mutum ne wanda ya taɓa rike efcc kuma tsohon ɗan sanda ne wanda ya kai matsayin deputy commissioner of police wato mataimakin shugaban 'yan sanda na ƙasa amma dai gwamnati umar musa yar'adua ta dawo da shi baya idan ka ɗauki mr edu an ba shi mai ba shugaban ƙasa shawara a harkokin kuɗaɗe wannan tsohon babban kwamishinan sa a lagos na tattalin arziki da kuma kuɗi shi ma wannan ƙwararre ne a wannan fanni to kowanne ka ɗauke su guda takwas na zaka gani akwai dangantaka ta kusa da shugaban ƙasa da kuma ƙwarewa a fannin da aka naɗa su to ina gani lalle fa wannan yar manuniya ce wato ministoci da za a naɗa wannan gwamnati za su kasance ƙwararru kuma wanda suka san aiki suka san abin da za su yi don su tallafa masa ya cimma burin da ya ɗauka wa mutanen najeriya umar faruk musa amurka a abuja Najeriya. To a gaida Umar Faruk Musa. Gwamnatin jihar Kwaran Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane 108 akasarinsu mata da yara a sakamakon hatsarin jirgin kwale-kwalen da ya afku a ranar litinin ɗin da ta gabata a yankin Fatigi. Daga Mina, fadar gwamnatin jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya aiko mana. kawowa yanzu dai hukumomi a jihar kwaran najeriya sun tabbatar da mutuwar mutane 108 a hadarin jirgin ruwan kwale-kwale da ya auku a ranar litinin da ta gabata gwamnatin jihar kwaran dai ta ce hadarin wanda ya auku a yankin fatigi dukkanin waɗanda suka mutum mata ne da kuma ƙananan yara da suka fito daga wani buki Honorable Sa'idu Baba Ahmed shine shugaban kwamitin kula da harkokin kananan hukumomi na Majalisar Dokokin Jihar Kwara. Ya ce gwamnan jihar Kwaran Abdulrahman Abdulrazak ya ziyarci yankin na Fatigi domin gane ma idanuwansa yadda lamarin ya auku tare da jajantawa waɗanda abin ya shafa. Kuma abun ya faru ne mutum ɗari da takwas ne aka tabbata waɗanda suka rasu kuma yawancinsu yara ƙanana da mata ne don ƙauyuka uku ne to yanzu uh, wani mataki ita gwamnatin kwara take ɗauka na shawo kan irin wayannan matsaloli don ganin so da yawa za a ga kan kogin kwara da niger ɗin ana yawan samun irin wayannan haɗarurruka to jiya dai a house of assembly ɗinmu mun zauna mun duba ya kamata don ke kawo abun jiya da gwamnan kwa ya je ya ce nan ban za a sa jami'an tsaro a building outpost a wuce su ta monitoring waɗanda suke siga jirgi a can etare kuma ta monitoring mutane so da abun bai zai faru kuma ba. to yanzu kaman su akwai wani agajin gaggawa da ita gwamnatin kwara ta kai koko. a yesterday da muka je babu amma an yi promising an ce ta chairman din ya biyo gwamna ya zo yau a basu agajin gaggawa da za a basu. wannan matsala ta yawaitar samun haɗarin jiragen ruwan kwale-kwale a Najeriya babbar matsala ce da ke laƙumi rayukan jama'a a 'yan shekarun nan Hukumar nan ta haifa dek mai kula da garuruwan da ke samar da hasken lantarki a Najeriya da ta fara aikin sare itatuwan da ke cikin ruwa tare da ɗaukar matakin raba rigunan ba da kariya a ruwa da ake kira life jacket. da ta ce hakan zai taimaka wajen rage asarar rayuka a duk lokacin da aka samu irin waɗannan haɗururruka. in ji babban manajan hukumar ta haifadek a Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq katikan ya wuri. Hatsarin jirgi saboda bugun itace ya kau. Shi kai shi wannan wuri din abin da ya kawo wani al'amari jirgin ya ɗoki yadda mutane da ya kamata ya ɗauka. Wato an yi overloading kenan. An yi overloading na shi sannan kuma riguna da muka bayar na ceto ba su amfani da shi. saboda haka za mu ba da karfin gwiwa ga hukumar niwa da ƙananan hukumomi da su masarautu domin a ba da karfi ga wannan wannan al'amari na amfani da rigon ceto. Fata dai waɗannan matakai su ba da gagarumar gudunmuwa wajen shawo kan wannan matsala ta yawaitar samun haɗurran jiragen kwale-kwale a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari sai kuma rahoton musamman wanda a wannan mako ke mai da hankali akan bayanan binciken da cibiyar Afrobarometer ta gudanar a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro a Najeriya. Ga ƙarin bayani a rahoton da wakiliyar sashen Hausa a jihar Plateau Zainab Babaji ta haɗa mana. Wani bincike da wata ƙungiya mai suna Afro-Barrow barometer ta gudanar ta gano cewa yaƙi da manyan laifuka da tsaro shine ke kan gaba da al'ummar Najeriya ke buƙatar gwamnatoci su mai da hankali a kansu. Ƙungiyar wacce ta fara bincike tun shekara ta dubu biyu ta hanyar ganawa da jama'a a birane da karkara ta samu bayanan cewa fiye da rabin al'ummar Najeriya na zaune ne cikin fargaba saboda rashin tsaro. Waɗannan tashi tashen hankula sun janyo asarar rayuka da dama an kuma yi asarar ɗimbin dukiya na amfanin gonaki da dabbobi al'umma da dama kuma sun guje wa matsugunansu. Hakan ya shafi harkokin ilimi tun daga matakin farko ya kuma shafi tattalin arzikin al'umma. al'umma matuƙa wanda ya sanya mutane shiga matsanancin kuncin rayuwa. Malam Sani Suleiman muƙaddashin shugaba na wata ƙungiya da ke faɗakarwa kan zaman lafiya da sasantawa ta Melsiko ya shaida mun irin halin da al'umma da suka samu kansu cikin rikici ke ciki musamman abin da ya shafi ilimin su da tattalin arziki. kamar yadda duk muka sani ilimi tushe ne ko a ce gishiri na zaman duniya kuma rikice-rikicen nan da suke faruwa suna haifar da wargajewan al'umma da kuma tirsasa iyalai barin muhallinsu da gurin da suke zama wasu lokuta yakan saka fargaba ga su malamai masu karantarwa din a makarantu wanda waɗannan abubuwa suna haifar da tsananin koma baya ga harkar ilimi bayan haka rikice-rikicen nan yakan ruguza tattalin arzikin iyaye yadda wasu ba sa ma iya bayan rikicin ba sa iya kuma ci gaba da iya biyan kuɗin makarantar 'ya'yan domin watakila sanadin rikicin ko an lalata inda suke sana'a ko kuma a'a sun bar gurin don haka sun samu koma baya a tattalin arzikinsu yayin da mutane ya zamanto sun tattara junansu sun koma gefe kabila su ɗaya addinin su ɗaya su ma can sun koma gefe kabila su ɗaya addinin ɗaya saboda tsoron juna to hakan yana haifar da yara da za su taso da gurguwar fahimta na mu'amala da zamantakewa za su taso da fahimta gefe ɗaya ah, za su taso ba sa gane daɗin zaman tare da cuɗanya tare da al'umma masu bambancin kabila da addini da makamantansu wanda a ƙarshe haka zai haifar da mutane waɗanda ba su da cikakken fahimta na rayuwa ba sa iya gane girmama ƙarancin girmama juna ƙarancin girmama mutane wanda suke da mabambantan addini ko kabila da ba nasu ba wanda shi ne sai a tsawon lokaci ya haifar da mutane masu tsatsauran ra'ayi masu kyamatar mutanen da ba irin jinsinsu ko addininsu ba wanda haka yana ƙara zurfafa tsananin rashin amincewa da juna kuma yana ƙara faɗaɗa gurguncewar mu'amala da zamantakewar mutane don haka sai a samu shugabanni wanda tunaninsu ba ci gaban ƙasa da gina al'umma bai ɗaya ba amma sun fi karkata ga ra'ayi wanda yake na ƙabilanci ko na bambancin addini wanda haka a tsawon lokaci ba alheri ba ne ga ƙasa. bayanai na nuni da cewa gwamnatin da ta shuɗe ƙarƙashin shugaban ƙasa muhammadu buhari a shekara ta biyar, ta yi ƙoƙari wajen sayo makamai don yaƙi yaƙi da ƙungiyoyin da ke cin zarafin al'umma a yankin arewa maso gabas. To sai dai shekaru biyu bayan wannan lamuran tsaro sun ƙara rincaɓewa a kusan duk sassan Najeriya. Yayin da a arewa maso gabas ƙungiyar ISWAP ta zafafa hare-hare kan farar hula da jami'an tsaro. A shiyar arewa ta tsakiya 'yan bindiga ne ke kashe-kashen mutane da lalata dukiya da sace-sace da ƙona gidaje da mamayar filaye. A shiyar arewa maso yamma kuwa 'yan bindiga ke aiwatar da kashe-kashen mutane da yin garkuwa da karɓar kuɗin fansa musamman ma ɗaliban makarantu yayin da 'yan bindigan ke sanya haraji wa manoma kafin su yi noma da tsaron lafiyarsu lamarin da ya karya laggon ilimi da tattalin arziki. Dr. Akim Smamot ya ce lamarin tsaro ya kazanta yana kuma buƙatar mai da hankali sosai. Matsala da aka dinga samu na tarzoma da rashin zaman lafiya ya rikita a lamari da yawa kuma ana samun irin wannan matsaloli na rashin zaman lafiya bayan da za a ci gaba da karantarwa. Za ki ga ko kasuwanci ko suna zuwa kasuwa wanda suke zuwa kasuwa a wannan karamar hukumar ba za su iya zuwa ba a karamar hukuma kamar plato abin da zai iya taimaka shine kamar ah, matakai da gwamna yake kan dauka na fomin abin da ake ce da shi a ah, tax wato samun a kawo mafarauta 'yan banga civil defense 'yan sanda da sojoji sai aiki a tare da kuma yin amfani da operation rambo wanda governor jan ya kirkiro a lokacin da yake gwamna wannan zai taimaka domin irin waɗannan ne za ta iya sanin suwa da wa suke da hannu a cikin wannan ba da za a zo a ce an shigo cikin karamar ko kuma cikin ƙauyen ku an tada na zaune sai ku ce ba ku san mutane da suka shigo ba yan ma ba a san su ba da wannan yan banga da kullum su suke zama su suka san baki da suke shigowa su koma za su iya bada information da zai taimaka. Babbar sana'ar da Fulani ke da shi ita ce kiwon shanu da sauran dabbobi. A wasu lokatai akan samu saɓani tsakanin makiyaya da manoma, wanda a lokutan baya sukan iya daidaitawa ta hanyar biyan diya ba tare da tada jijiyar wuya ba. Amma a cikin 'yan shekarun nan kai hari da ramakon gayya tsakanin makiyaya da manoma ya janyo mummunan tarzoma da rasa rayuka. Shugaban kungiyar Miyatti Allah Kautal Hore ta ƙasa Alhaji Abdullahi Bello Badejo ya ce ƙoƙarinsu na ganin yaran makiyaya sun samu ilimi na neman wargajewa saboda rashin kwanciyar hankali. Idan kika duba ba Fulatani bai san ko wani irin al'amari ba dabbobi ne ya sani to mafi yawa yawa dabbobin nan kusan sun taso a karewa a Najeriya. Abin da muke ƙoƙarin yi dama yanzu a sa 'ya'yan makiyaya a ilimi a ilmantar da su a fahimtar da su su fahimci rayuwa daga nan kaga watakila babu za a iya samun sauƙin wannan tashe-tashen hankula wanda ake ta fama da shi to amma babbar damuwan guda ɗaya to makiyayan nan fa har yanzu wurin da za su zauna domin ma su yi karatun al'amarin har yanzu shine ma babban barazana abin da yake damu bafulatani najeriya a yanzu domin saboda mutum sai ya samu ya zauna kusa da makaranta ko ko sai ya zauna inda za a gina mishi makaranta kafin a ce ya sanya 'ya'yansa a cikin makaranta amma mutum kullum yana guje-guje yau kana bariki ladi gobe ka koma kuru jibi an kore ka ka koma gan awan kibo kara abin da sauransu to wannan yana sa matsala ga 'ya'yan makiyaya yanzu a najeriya babban matsalar fa guda ɗaya ne a yadda da cewa najeriya nan na kowa da kowa ne a yadda da cewa fulata ne ma faɗan ƙasa ne a bar makiyaya su zauna a inda suke manoma a kare mutuncinsu a kare haƙoƙinsu su ma su ci gaba da nomansu ba tare da wani ya tsungume su ba a duk abin da za a yi in ba za a warware wannan abin kowa a fahimtar da mutane kowa yadda kike da haƙe ina da haƙe bai yiwa ne a tashi wani bangare su ce namu kasa ne ko ko namu ne muke da kasa wannan kasa kan sai Allah yake da kasa. Mukaddashin shugaban kungiyar da ke wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa a Najeriya Mexico Malam Sani Suleiman ya ba da shawarwari kan yadda za a samu maslaha. Waɗanda suke da alhaki wurin tarbiyyar yara na farko dai iyaye Mm. da iyaye akwai kuma wanda suke da tasiri a kan tarbiyyar yara banda iyayensu malaman makaranta ne shugabannin gargajiya ne da na al'umma sarakuna a shugabannin addini ne limamai ne fastoci ne da makamantansu dole sai an shigar da su cikin tsari na tsaron ƙasa ya zamanto hukumar 'yan sanda ofishin babban mai ba mu shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro eh, ya sun samar da tsarin da tun daga sama har ƙasa ana aiki da waɗannan sassa na al'umma domin inganta isa ga al'umma gurin kyautata ɗabi'u da halaye da tarbiyya na yara da matasa tun daga matakin eh, gidaje zuwa matakin al'umma zuwa makarantu domin a rage abubuwan da a turanci muke kira push and pull factors mm. wato abubuwan da sukan iya angiza ya matasa ko kuma suke iya janyo hankalinsu su sha'awantar da su zuwa shiga aikata abubuwa da ɗabi'u waɗanda suke masu barazana a ƙasa. Masana dai sun ba da shawarwari wa sabbin gwamnatoci a tarayya da jihohi da su yi ƙoƙarin daƙile cin hanci da rashawa don samar da kuɗaɗen samar da tsaro. Dole ne kuma a samu haɗin kai a tsakanin jami'an tsaro a kuma samar da ayyukan yi wa matasa don farfaɗo da tattalin arziki a inganta harkokin ilimi a matakai daban-daban da shigar da kowa cikin al'amuran mulki ba tare da bambancin addini addini, kabila ko jinsi ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. So a gaida Zainab Babaji, kada shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 na zangon FM. Baya ga haka, a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni. Wasanni a takaice. mai saurare barkamu da haduwa a wani shirin labaran wasanni da ke zuwa akwatunan rediyon ku kai tsaye daga birnin washington dc gundumar columbia wanda ni abdulham muhammad a birnin bocin yakubu ke shiryawa da kuma gabatarwa cikin shirin na yau akwai hirarraki guda biyu da za ku ji guda kan shahararren kocin kwallon kafa na manchester city wato pep guardiola sai sauran gudan kuma kan batun rikicin da ya gallabi kungiyoyin hukumomin kwallon kafa na jihohi a najeriya amma da farko ga labarin yadda ta kaya game da batun gasar kwallon kafa na kasashen turai da ake kira european nation league jiya laraba kasashen croatia da kuma kasar netherlands a gasar kusa da na ƙarshe wato semifinals ƙasar croatia ta ci ƙasar netherlands hudu da biyu yau kuma alhamis za a fafata ne tsakanin ƙasashen spaniya da ƙasar italiya da misalin karfe 8 saura kwata na dare ƙasar da ta sami nasara kan 'yar uwarta za ta hadu da ƙasar croatia a wasan ƙarshe wato finals yanzu kuma zan kawo hirar farko wanda bayani ne kan kocin manchester city pep guardiola wanda yana da sauran shekaru biyu a kwantiraginsa ya kare a club din manchester city sai dai masu bibiyar yadda kocin ke gudanar da sha'aninsa sun nuna shakku in har guardiola din zai tsaya zuwa lokacin karshen kwantiragin nasa da manchester city sunana abubakar muhammad babandija Eh, mu a fahimtar mu na wasanni ba mu ganin godiola zai cika shekara sa da kwangitragensa da manchester city saboda saboda shi mutum ne mai wayo bayi son rekod ɗinsa ya ɓaci don ya yi haka a barcelona ya yi haka a bayan munich kuma yanzu ga shi a manchester city saboda haka mu muna ga kaman idan kulauluka suka fara gane shi suka fara gane fatan ɗinsa zai canja kulof ya koma wata kulof don haka ya a barcelona da ya ci kofin zakarun turai ya ci la liga ya ci ya je ya huta na shekaru kun ya tafi bayan munich shi ma ya je ya buga ya buga da ya ga an gane shi sai ya koma manchester city saboda shi mutum ne mai bayi so kariyarsa ta baci mhm. idan kulob kulob a ingila suka gano shi patent dinsa to zai gudu ya koma wata kulob shi ya kalli kuɗi ne ko kuma dai yana so dai ya kare sunansa ne a cewa shi gwani ne shi yana mutum ne mai son rike mutuncinsa a kwallon kafa wato rekod ke. shi yana kare rekod ɗinsa ne saboda haka yanayin kulob ɗin da yan wasan da yake haɗawa yakan zabo yan wasa ne wanda za su yi bol su ci trophy ba wai ɗan dakacin coach ba saboda haka shi ya fi kirga kariyansa kan kuɗi shi haka Pep Guardiola yake sabanin wasu kwace-kwace. Sai kuma hiran mu ta biyu inda rahotanni ke nuni da cewa rigingimu na ci gaba da faruwa a hukumomin kwallon kafa na jihohi kamar yadda Malam Abbas Shehu gungura ya shaida a hira ta da shi. Abubuwan da suke janyowa son zuciya ne. Son zuciya nan kuma ya daga ainihin ciyamomi na jihohi ake state football associations eh, eh. yanzu ka ga misali kwanan nan bauchi ta shiga rikicin irin wannan rikicin eh. da ciyaman ɗinsu wanda har kai ga board member da suka ce sun tsige ciyaman din shi ma zai ce ya zai ka aka yi ta rikici aka je aka yi sama kungiyar nfa suka suka ce aka za kaza kaza daga baya aka zo duk wani fitin da aka je aka zo aka yi na biyu yanzu haka magana yake ga maka akwai rikici a plateau akwai rikici a kaduna akwai rikici a gombe yanzu duk yanzu gombe da jos plateau da nasarawa yanzu haka sun ba da takarda yanzu kotu ta ba da court injection da eh. tsayar da dukkan wani saboda wannan rashin adalci da nake gaya maka eh. so saboda haka ita kungiya ina kira ga ita kungiyan kwallon kafa na ƙasa eh, nff wanda shugabancin ibrahim gusau mm. ya kamata ya taka tsantsan da mutanen da yake tare su in baka za su bata mishi mulkinsa a wata sabuwa kuma wani alkalin wasa mai suna mustapha koch o2 ya rasa ransa a ranar talata sanadiyar tsawa da ya fadi a kansa a filin kwallon garin madalla da ke karamin hukumar suleja a jihar neja alkalin wasan dai ya gamu da ajalinsa ne a lokacin da yake aikin busa wusur a sa'ilin da ake gasar buga kwallo abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab muhammad ga baballe dauke da labarai a takaice rundunar sojan koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango samfurin ballistic a gabar tekun gabashin kasar a yau alhamis a cikin abin da pyongyang ta yi gargadin cewa zai zama ba makawa martani ga atisayen harbe-harbe da sojojin seoul suka gudanar da safiyar yau tare da sojojin amurka kaddamar da harba makamin na koriya ta arewa shine na baya-bayan nan a cikin jerin wanda ta yi a wannan shekara da yake magana gabanin taron farfado da ukraine na mako mai zuwa a birnin london na kasar birtaniya shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce sa za ta sake gina komai ta maido da komai shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa rafael grossi ya ɗage ziyarar da ya shirya zuwa tashar nukiliya ta zafarizia ta ƙasar ukraine a jiya laraba saboda dalilai na tsaro To sauraro da kuma takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun karin bayanai ko aiko da sakonni ta hanyar imel ta sashen Hausa at voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da dadi balawai da ya hada shirin da editar mu ta yau maryam dauda suleiman muni barma da duka abokan aiki ke ce da ku mu kwana lafiya.